Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau za mu ci gaba da magana ne akan bincike kafin aure. ke masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana Binta gareki. ki. sauraron barkamu da sake sadarwa ku a cikin zauren mu na yau da gobe za mu yi tattaunawa ne akan bincike kafin aure. wato irin binciken nan da ake yi na iyaye ko kuma tsakanin masoya kafin a aminta da juna magana aure ya shiga cikin zauren namu muna tare ne da hajiya fatima mijin yawa karima mu'az Muhammad Ibrahim da kuma Usaina Muhammad Nasir wato wanda aka fi sani da Voice of North. Bar wasu tana da tarbiyya, bar ruwansu tana da addini, bar wasu tana da kama kai. A'a wani irin gida ta fito, ubanta ko kiti na duniya ta san daga shi idan dai har za a bashi ya ah, to shi zai yi alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma. To shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada, shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarɗa a cikin shi. Wato saboda ba a yi bincike ba. Saboda ba a yi bincike ba. Ai shi bincike na yana da kyau a kowane gefe na addini addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike nan to duka yanzu sai maka bashi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara ashirin da biyar zuwa talatin bata samu miji ba to don haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da ya zo sai a ce fito shi kuma kawai yana ganin ma kamar dama an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka ya zo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganan aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi a yi maganan aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka wayi kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba ci gaba na mai hakan rijiya da mutum ya zo ko sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasanfe wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu don haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ne manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi ba ne ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma ɗaya wanda oh, idan ya ce eh, tijon birni wanda in ya ce eh to eh din ne idan kuma ya ce a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma takadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba hmm. dalili sai a ce ai ta kadari ne amma kuma aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu hmm. ita ma mata kamar yadda malama ta ce namiji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi a mai auren kila zai zurhunta ya daidaita amma duk yanzu sai muka bar wa innan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ah, ta binta a da zaki ga ana cewa saboda tsaban bincike sai ki ga ba fulata ne ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulata ne hmm. saboda mene saboda a tafi daidai a samu daidaito mm. to yanzu duka sai aka bar wannan zaki ji an ce gidan mahota ba sa auren yan kaza yan kaza ba sa auren yan gidan mahota yan gidan kaza mm. duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in ya zo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aqidar su duka ba wannan kawai da ya zo dai fito wato binciken shi ne rasa. eh binciken shi shine ne ransa amma kamar su 'ya'yan mu da suka yi bayani suka ce su aka ga ai faran fuska ya ce faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na ta ce idan suka ga babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu na inda muka fi su shekaru hmm. muka fi su hangen nesa kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jiki gobe in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji hmm. a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin to a cikin bayanin ki kin faɗi cewa musamman idan mace ta kai misali shekara 25 zuwa talatin musamman a nan arewaci za a kusa da ita hmm. ta kan sai ga iyaye ba sa son su tsawaita bincike wai saboda suna ganin kada namijin ya gudu hmm. to ko sun fi son ta tafi ta dawo ne misali kina tunda an ce binciken yana kore irin wa'annan abubuwa hmm. na idan har an bincika an tabbatar da gidan kirki ne an ta je ba za ta dawo ba amma wani bangaren kuma usaina ana ganin kamar ku ne yan matan ba kwa ba da wannan damar a yi binciken wato kuna nuna wa iyayen ku ma kawai ku ku riga kun shirya a can ma ku riga kun ma sa ranar aure kawai ni dai baba idan ya zo ku ce wa baba kawai a sa mana ranar aure ku ne kuke hana ko kai bincike a a gaskiya most of abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa a je gida da an zo an ce ana sama mu ce a je gida wurin iyayenmu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirya aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi ba baka shirya ba to to matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye to kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya ɗaura mishi aure ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirya yin aure ba sai su ce kawai mm, ba ma su ce ba za ma su bashi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi mm, har sai kuma sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu eh, ba su iya rabuwa ba eh, sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen yanzu iyayen na yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirya yin aure kuma wanda ba hakan bane to kenan dai kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba gaskiya ba su cika yi ba to da me da me ke tunanin suka dan bincika muku wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu za su ga eh, musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida to ai babban gida akwai bambancin sa kamar yadda ta malama karima da ah, malama fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci mm. ah, gidan da kuma suke da magana daya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar daji kawai in short oh. wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta ita yarinyar dadi yarinyar dadi ba a san ba ta ba a san a kai ta inda eh, za ta dinga yin komai da kanta to sai a neman mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyayen definitely iyaye suna san inda s za ta huta haka ne amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinyar za ta shiga su ma su samu mm. inda ita ba aiki take kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a eh, miji to yana da haka ake to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyar gwara sai ta aure in ma ba mai mota ba sai ga wasu iyayen fa ba su da kuɗi mm. amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya mata kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga ƙarshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba akan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu to haka ake yi sai a zo kuma da ƙarshe a yaudar yarinyar problem inda da ake samu yanzu sosai sosai kenan saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Hajiya an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi. Kuma yaran na su ma suna son gidan hutun nan. Amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike mm. sai kika allura ta ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike sai gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je bane me ya kamata iyaye su yi abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masu tarbiyya bane sai a ma yarinya karfa karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da ya sa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani in kin je kin zauna kina ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki duk abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman yan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce mun munin shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki to amma da yawa karfe-karfen da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidansu ba gidan arziki ba ne ba gidan tarbiyya ba ne sai kawai a kira a ce ba za mu baki bikin an fasa. a haɗa mata da zagi ma wani. to ya kamata a bata haƙƙinta a faɗa mata dalilai hmm. in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani. kuma ba ta daman cire shi a hankali daga ranar. ai wannan tunanin ma shine daman cire shin amma da yawa binciken bai kasancewa tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne a ce mishi to za mu zauna mai magana aka je aka wuce wasu a ce ba za ka dauko mana yar wadar gidan su wane ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu a buɗe yake a shirye suke da suka ɗauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau hmm. to a zauna da yaro to gidan wane ne ka ce kana son yarinya to kaji kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidansu ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in ba gwada fahimtar shi hmm. ba kya sanin inda ɗanki ya fuskanta. Ita yarinya a riga auna fahimtanta in ta kawo shawara sai a ba ta shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani. feedback menene tunaninki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri a halin da aka je aka dawo mm. ita an bata zaɓin ta je ta tunani eh. yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsindin cikin ruwa eh. mm, tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani hmm. ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wiwi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya ga budurwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya da suke shiga to a yanzu ba a yi hajiya to kuma yanzu zamani ya kawo ba a wannan inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zama ce wannan musun ba hmm. to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi hmm. to ya kamata iyaye su ci gaba da nuna mata sannan kuma su jajirce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu mafita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta mm. amma wanda ya zo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna to idan aka ji aka tsaya yan yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu ya karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan da ta nace mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta san abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru auren zai yiwu ba an ce wai ai dole ai ɗari bisa ɗari ne sai sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka auro oh, in suka ba shi kuɗi kenan ba kuɗi ba daga addu'o'i da ba da shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu in aka bai ba mai tarbiyya bane sai a bashi assignment wato sai a bashi wani wani wasu kyawawan ɗabi'u eh. ko da a rubuta mishi ne a ce ya ba da amsoshin su walla ana bashi wannan asamin inda da kanshi zai gyara shi ɗabi'ar shi ko bata gyaru ɗari bisa ɗari ba wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh, to ashe dama ina aure dole sai na buƙaci tambayoyin nan da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani hmm. shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yadda alakan hada auren tsakanin yaran mu hmm. shi ma mu zamanantar da ita binciken ma ya kamata a zamanantar da shi yau shi ma binciken a zamanantar ta hmm. inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba Si auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama zaman su shine kwanciyar hankalin mu karima idan an tashi bincike mutane suna mai da hankali ne ka cokan bayan an san daga inda ya fito E, ga kabilarsa kan sana'arsa ko samunsa mm. wa'insu idan sun san ma yana sana'a akan duba kuma shin sana'ar nan na samu ne ma'ana albashin shi mai tsoka ne ko kuma malamin makaranta ne a ko kuma yana gadi ne mm. to duk wa'annan abubuwan da yake yana neman makansa halal ne a yaci shi ma wannan ana duba shi a matsayin abin da za a gwada a ma'auni don a bashi shi ma wani yana daga cikin abubuwan bincike yanzu nan malama alhamdulillah ta gama cewa duk abin da za a yi a bi shi a zamanance komai da Allah mu rika iyaye mu rika kawo shi a zamanance domin koma ya ki zamani ya ki Allah domin idan ka tsaya cewa wai sai ka tabbatar da kai sana'ar da kake so sannan mijin yarka zai yi to ba za a samu auren ba ma kwata-kwata domin shi wani yana son yake kuma yana da kyakkyawan ɗabi'an da ya kamata ki bashi din ita in tana son shi mijin yana son shi amma ba shi da karfin sana'a to sai in ce ba zan bashi ba saboda wannan sana'a idan abokiyar arzikin shi ne idan ta je gidan sai su yi arziki tare idan ta je gidan sai su yi arziki tare kuma an fi so ma ba irin iyayen zamanin yanzu ba wallahi yan na wata je su yi arziki da ita da mijin nata ba ta aure mai arziki ya raka ganin kuɗin ta biyu ya fi wulakanta maka ɗin amma idan ta je ta same shi a yanda yake suka ci gaba da rayuwa kuma Allah ya azurta su tare to sai kiga ya ma fi kirmanta ta kuma ya fi darajta ta malama karima a wannan zamanin a wannan zamanin za ga ana kulawa da ita don haka iyaye dole ne a dinga duba kar ki ce dole sai miji kala kaza yana za ta aura mai kuɗi ko mara kuɗi ko mai ki roki Allah ya bata nagar da za su je su arziki tare inda za a fi darajta miki yarinyar naki mm. domin idan kika ce sai mai kuɗin to kamar yadda na faɗa zai ga kuɗin ta biyu to sai irin su yi abin nan da maza sukan cewa mace kamar hula take yau ya cire gobe ya canza amma idan idan ta je dan Allah ne domin kuma ta je ta yi zama da shi fi bilillahi sai ga Allah ya ba su kuɗin kuma shi ma Allah ba zai ba shi dama ya wulakanta sannan kuma abin da nake so iyaye su lura da shi to kin ce ke sai mai kuɗi yarki za ta aura to an je ta aure mai kuɗin kuma bai da kyakkyawan hali mummunan hali to abin da za a haifa baya to ya ake tunanin su za su zama ita ta zo ta ji daɗi ta zo ta sake jiki ta zuba 'ya'ya su kuma 'ya'yan sun dawo to ke uwa da kika ba da goyon baya to wa'annan fa jikokin ki ne idan sun zama munana dole za a la'anta su da ke don haka iyaye su dinga duba irin wannan domin yanzu idan muka yi addu'a muna cewa Allah ka shirya gaban mu ka shirya bayan mu to bayan shine wanda har bayan ranka su ma su ci gaba da rayuwa ingantacciya ba wai iyakan dan wannan abin da ake iya gani a daidai lokacin ba a'a har bayan kama ya zama ita ma ta gyara ta yi kyau Muhammad akwai wani abin da za ka iya jan ra'ayi ko ci hankalin matasan ku da shi akan ku mai da hankali bisa ga irin tattaunawa da makai da iyaye kun ji dai abubuwan da suka faɗa yanda ya sha bamban da ku tunanin akan maganar bincike kafin a yi aure. yanzu da me za ku iya gaya wa 'yan uwanku matasa akan su dawo kan hanya ko me kuka gani ya baku sha'awa akan abubuwan da suka faɗa akan abin da za a bincika kafin a yi eh to gaskiya wannan bayanai da malama ta yi yana da matukar amfani wurin neman aure ina kiran matasa irin mu da wanda za su yi aure nan gaba da su dinga bincikan abin da ya kamata kamar na babban gida da kuma asalin yarinya da sauran abubuwa masu mahimmanci to ni dai abin da zan ce a nan shine kama abin da iyayenmu suka faɗi gaskiya abu ne mai mahimmanci a ce an yi bincike tsakanin yarinya ma idan namiji ya ce yana santa domin yanzu irin iyayen mijin da ake yi masha Allah sai dai kawace masha Allah abubuwan da suke yi binciken kuma da ya kamata mace ta yi ta dinga dubawa yana da yaya idan shi ne dan fara to sai ta duba shi iyayen nashi ya maman su take zama da mahaifin shi saboda wannan abin shi ma din yanda yake baban shi yake treating din maman shi haka shi ma zai yi treating ta. to abin da ya kamata a ce mu dinga dubawa kenan saboda gaskiya irin yanzu auren da ake yi abin tsoro ne da an yi aure ba a yin shi wani ba a yin shekara dan ni akwai auren da na jima sati uku aka yi suka rabu auren da aka yi to irin abubuwan nan sai nake yanzu da aka wayan min da kai akan abubuwan da ake magana sai nake tunanin to ko dai su ma din ba su yi binciken da ya kamata ba ne har ya kawo irin matsalan nan da sati uku aka yi aka rabu to ni dai abin da zan ce kenan mu dinga bincike mun kanmu mata kafin ma mu ce ma a jigun iyayen kafin mu fara ɗauko namiji mu ce za mu sa shi a ran mu mu kama son shi kamar me kamar yadda aka ce mu tsinda ruwa can kusa da kada. Kafin mu kai ga ɗaukan ku bari mu leƙa filin mu a birnin Kumasi wajen wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim da bakuwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan na kwalama har ila yau mun gayyato malama Hajiya Hausa Kadiri English namu kuma tattauna da ita akan yadda ake abincin Ghana akwai abinci da ake kiran shi contemporary stew da garden egg stew kenan muna kiran shi abun munya yaduwa da abun mun tumbiri to su kuma wannan abincin gane kadai ke da shi ko dai akwai wasu kasashen da ke amfani da wannan abincin so salamu alaikum jama'a masu sauraren mu wato bayan da ta faɗi wato miyan gauta da miyan kuntumbiri wato shi wannan miyan kuntumbiri kusan in ce akwai kabilun najeriya ma da suke amfani da shi kin gane wato ganyen gwaza ganyen gwaza shi ne kuntumbiri sannan kuma nyadu wanda kika ce wato gauta kenan yalo yalo eh yalon amma ba shi koriyan ba shi kuma yana nan jikin shi eh fari da shi ake amfani to kamar shi kuntumbirin nan wato zaki samu samu ganyen gwaza amma ba mai kaikayin ba akwai mai kaikai wannan ba mai kaikayi ba za ki gan shi koriya ne to idan kika je kika siya in kika zo kika dan cicire icen da ke bayan kika yanke shi ki samu ruwanki ki ɗauraye na farko kenan ki sa ruwa da gishiri ki wanke shi saboda baki san cututtukan da ya biyo shi ba saboda akwai dan kwari dan tsutsa tsutsa da ke bin wa'annan ganyayyakin shi yasa she ki samu dan ruwan ruwanki da dan gishiri ki wanke shi da kyau ki sake wankewa na biyu to idan kin wanke shi wannan miyan kuntumbirin ana yin shi daban-daban akwai wanda yanyanka ganyen ake a yanyanka shi kanana kanana ki zo ki dora manjanki a wuta idan kin dora manjanki a wuta kin yanyanka yanka albasan da tumatirinki da tattasai ko attarugu to kamar dai zaki dage dage idan farko kin sa albasan ki idan kin sa albasan daga bashe ki zo ki sa tumatirin ki da attarugun ki in kina so kin kara kifi abinda dai kike so da zaki kara ciki duka kina skin kin yi da shi ko nama ko nama kike so nama ne ai kin tafasa nama kin hada da tattafannuwa da citta saboda karnin nama duka ya fita da albasa to idan kika dora waɗannan kayan su tumatirin kika motsa kika ga kamar ya haɗe yayi kamar ya miya shi ganyen da kika wanke shi ki zo ki zuba a ciki to idan kin zuba kika motsa shi shi ganyen haka ki zuba ko ne lokaci ki nyanya ai kin nyanya kin wanke sannan ki ka an kika ka sannan za ki zo ki zuba cikin miya ki haɗe shi ki bar ya nuna to sannan kuma akwai wasu kuma irin wannan da ake wasu kuma suna ya sa agushi a ciki fa suna ya su hada agushi a ciki sannan kuma akwai wanda ake yi wasu suna ce masa wai fata gumu shi gumu ka ya mutsa shi sai ka zuba a ciki shi ganyen idan kika so sai ki wanke kaman da gishirinki kaman so biyu sai ki zo ki dora ganyen a wuta shi ba yanyankawa idan kika dora shi a wuta sannan in ya nuna sai ki sauke ganyen ki samu wato eh, ya sunan shi akwai abin da muke ce masa a asanka na markada barkono da abubuwa haka shi ki tsame shi ya sunan shi kuntumburin ki zuba a ciki ki markada ki markada markaɗa ki markaɗa to idan kika markaɗa shi yayi fine yayi smooth kin iya ki zo shi kuma in kika yi miya kika yi su albasan ki dage dage shi ki kwashe ki zuba a ciki kin gane wato hanya biyu ake wannan miyan shi control eh, ganyen gwaza ganyen gwaza kamar yadda eh. ka faɗi hanya biyu ake daya eh. zaka yanyanka dayan ba she ka girka ba zaka zuwa cikin dage dage dayan kuma ka girka kamar kaɗa sannan ka zuwa cikin dage dage sannan kuma akwai wanda ake yi in kika tafasa shi kika tafasa shi shi wannan ba dage dage zaki ba mhm. sheki markaɗa shi cikin wannan asanka din ki dan cuda muna da wani abin da muke markaɗa eh, dan kayan tattasan fotoyuwa eh, ko mm. to in kika markaɗa sheki soya manja ki zuba a ciki kina so kin dan yanyanka albasan ki ki dan sa sinadarin dandano da gishiri to kin ga wannan miyan kuntumbure shi ma kiya ki ci da ko kin ya ki da dakunu shinkafan shinkafanki duka kin ya sannan akwai ayaba da ake ce masa amfisi ko brodie wato danyen ayaba shi kuma zaki zo ki wanke idan kin se she ki dora wuta wasu suna barewa sannan su dora wasu kuma ba su bare bawon suke dora shi a wuta idan ya nuna ana ci da wannan kuntumbiri ko doyanki in kin dafa doya kiyaye ke ci. Ah, shi wannan abu mun baya cin shi da rogo ne. Ko rogo kin ya ci da shi kin ga shi brodiyan ko in ce ayaba carbohydrate ne na gina jiki ne sannan shi ganyen yana gyara maka jiki ganyen ana son kamar mai ciwon diabetes yana cin ire-iren irin wa'annan ganyayyaki sannan shi ganyen kuntumbirin yana ba da jini shi yasa abinci ne mai lafiya da ko kin ga shi wanda na ce zaki markada ki zuba manja ki soya da abin nan wallahi ko baki sa kifi ba baki sa komi ba kin ci ki suɗe shi yasa miyan kuntumbire kenan sannan akwai shi na gautan eh shi gautan wato yalo eh shi kuma idan kika samu yalonki ba koriyan ba mhm. farin zaki dora wuta daki wanke kin yanke wannan bakin dan wani kansa haka to idan kika yanke shi na saman kan shi na sama in kika yanyanke shi ki dora a wuta shi kuma da ya dahu hai ila yau dai wannan a kan da muke magana da ake markaɗen da shi zaki ɗauko ki zo ki sa wannan yalon yayi taushi ki sa cikin asankan ki markada ki markada da ɗiyan ki markada wasu kuma na iya cire ɗiyan wasu kuma ba su cire ɗiyan sheki dage dagen nan dai da na faɗi kin ga kin iya an markada tumatirin da albasan da komi da zaran kin ɗora manjan ki a wuta amma shi miyan dage dagen ana son shi da kauri ko da shi nake son in yi bayani in an ɗora a wuta kin gani wasu kuma suna yanyankawa ne suna yanka albasa su yanka tumatir amma kin kin san barkono dai dole a dan nika to kin ga idan an zuba albasan cikin wuta da eh, cikin man sannan a zo sa tumatirin da shi eh, barkono in an ya musaya da hu kika sa dan sinadarin ki na ya sunan shi magi ne da gishirin ki to sannan shi yalon da kika nika she ki zuba ciki amma ba ruwa zai yi bau yana kauri ne dan in yayi ruwa ai kaman miya ne shi yasa haka kazalikan shi kuntumbirin ma ba ruwa bane kaman miya ne shi kuma wannan miyan yalon da na faɗi miki shi ma ana ci da doya kin yi kici da shinkafa kin yi kici da shi brodiyan wato ayaban da na ce danyen koriya da daki dafa duka kin yi kici da shi abincin da muke da shi kuma yau kenan dan so ki gwada min yadda ake bara rogo da yadda ake gyarawa har a dora kan wuta wato shi rogo idan kin so kina sa wuka kin sa akwai wani yana da yana da karfi kamar ice ice ne to da ki sassare gaban da kasan sama eh sannan ki zo ki sa wuka ki bare bawon da ke jiki idan kin bare kuma sai ki bude shi sakiya to akwai wani itaciya a ciki sai ki kokari ki cire wannan itacen to idan kin cire kika wanke sai ki dora a wuta shi kuma rogo haka ake aikin shi na gode kwarai da gaske ni da na gabatar da wannan shirin hawa abdulkarim yankwaniya babban bako mu da ta samu lokaci muka yi wannan shirin tare hajiya hafsa kadiri ingilishi Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madalla ga kira nan daga jihar Nasarawa. Mai magana dai Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare gari. To Malam Bashir muna jin ka. yana da matukan muhimmanci a duk lokacin da za a yi a yi bincike saboda gudun kara yi kitso da kwarkwata sannan kuma za a yi cikin a yi shi tsakani da Allah na gudun mai kenan Bashir tela ne daga nan lafiyar bari bari a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske Malam Bashir masu saurare sai ku mana afuwa wayan Malam Bashir kaɗai ne za mu iya ɗauka a yau da lokaci a karatu. amma a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da injiniyan mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka ba da guduma a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington BBC sai ki sallama da ku a kasance lafiya. Kawo amarya.